haɗuwar jini eh, eh, eh, haɗuwar jini yauwa amarya ko kefa ai gwara da kika tashi da kakacin nan ko ni ma adi na yi mun gori kaga mai ni gaskiya ba zan iya ba ya kawai daga zuwa na wai har an fara kai ƙara na wajen iyayena wannan wace irin gida ce eh ba dai tashin ki da aka yi daga bacci shine ba ba tashi na daga baccin da aka yi ba ne. Wani munafukin ne ya kira mamata ta yana gaya mata cewa wai gani nan na ƙi na tashi na girki. To ni girki aka kawo ni na yi ne? Eh, ni fa zuwa na yi na ci, na kwanta, na huta, na murmure, ni fa abin da ya kamata a banni na yi kenan. Haba yaushe na zo har da zan fara wani girki fi sabilillahi. Wannan wani munafuki ne? Eh, wannan munafuki ne wannan? To ni da koyar mutanen gidanku bani da shi? ba ni da wayar ko mutum ɗaya na gidanku ballantana ma a ce na kirawo shi to wanda munafiki ne yake nema ya haɗa mana wannan matsalar na san zara ce zara ce za ta mu wannan Shi kenan don ita tana iya yi ta yi aiki ta tashi da safe tana tana tana wani girke girke ni an gaya mata zan iya ne ai ta san ne ba zan iya ba eh, sai ta yi in ta ga za ta iya yi amma ni ba zan iya ba gaskiyan lamari ba zan iya ba to shikenan ki kwantar da hankalinki yanzu dai abin da nake so da ke ki tashi ki je ki wanka ki shirya eh? ki zo mu fita eh ka ga malam ni fa baccin nan bai ishe ni ba dama wayan maman mu ce ta tashe ni don shaka komawa bacci zan yi idan aka gama abinci ka ɗauko ka kawo min ka aje min bana so ana bubbuga min kofa amarya kenan abin da nake nufi tashi ki je ki wanka ki shirya mu tafi kasuwa mu je mu siyo kayan lefen ki. <laughs> Dama kasuwa za mu? Kwarai da gaske kasuwa za mu ci. Kaga yanzu ma na faga wani leshi. Leshin ya haɗu ina ga sabon fitowa ne don ban taɓa ga irin shi ba kasuwa. <laughs> Ba ki da matsala in dai leshi ne. Mu da muke da bis class gidan leshi sai wanda kika zaɓa ya sa ranki. Ta bari in tashi in je in yi wanka ina ina zan koma bacci ai ba zan iya komawa bacci bari kawai in tashi in sauri in yi wanka jini jini jini jini Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Dama shayi na kawo maka. Kuma na san izuwa yanzu ka yi sallan Asuba ko? Ke mai haka? Sai ka ci wani sabon shiga musulunci kike taimun wani tuhume-tuhume? Ai da na ga tare muka kwana da kai a ɗaki ban ga san da ka tashi ka je ka yi alwala ba? Kuma na dawo na zo zan ta da kai kana bacci na ƙara komawa kicin. Na je na haɗo maka shayi to yanzu da kina da ƙarfe goma safiya to na san ma kamar sallan wata. wai ki mai haka ne ya haka ko ki zo ki sa gaba sai zuba kike wani kike zo yi to yanzu shayi ni azumi nake ta da shayin ki to a yaushe kai sahur me wanki wai wani irin tambaya ce wannan abin ai ya ga mazaunina na matarka ya kamata in za ka ɗau azumi ya kamata a ce na sani san kana azumi Mm-hmm. Sai gara da na sa ka tashi ka fita kila ka yi abun ƙwarai mai azumi Assalamu alaikum. um, hajiya to ina zuwa kuma za mu fita ni da shukura zan je za ɗan sassai mata kayayyaki haka kaya kuma kayan lifi zan je in kai ta ta zaɓi wanda ta ike so waɗanda suka yi mata. Haka fa bai kamata ta yi amfani da shi ba saboda ga ta yar gidan yar mai masaka masakan zaka zanuwa ko? Kai wani tambaye ka Haris ba kana da kwakwalwa kuwa kana da kai ko dai kanka ya juga ya birkice ne ya juyi baka san abin da kake yi ba hajiya ai dama na riga na fahimce ka wannan wannan yarinya wannan yarinya wannan yarinya mun dauko ruwan dafa kanmu ne a cikin gidan nan mun dauko ruwan dafa kanmu in ba haka ba yaushe shukuran ta zo gidan nan Hadda za ta za ta fada ita wani kanti a jiya a siyo mata wani kaya hadda wani kana wani rawar jiki za a siyo mata kaya wanda za ta saka kaza kaza kaza na ga ai wancan an riga an baiwa yar uwarta hmm. kin ga bai kamata a ce an baiwa yar uwarta kuma a karba ba eh. shi yasa ita kuma kin ga ba za ta yi amfani da wancan wanda aka riga aka ba yar uwarta ta ba hmm. sai mu je in kai ta da zabu wanda suka yi mata wanda ya dace da ita tun da yarinya na ta shigo gidan nan ba ta zo ta yi shara ba ba ta yi wanke-wanke ba dan ruwan shayin da zai kamata ta dora ma a karya ba ta yi ba ba abin da ta yi amma yanzu ta dauko ka dauko ka ce wani za ku fita haka ya kamata waye kai wani kuɗi ne da kai haka mai yawan da gaske da zaka tafi ka je ka canja mata wani lefe ka ce mata waye waye shi wancan ɗin sasa aka yi bata ganki bane da kula ba kaga tsinka maka mali yanzu Allah bata ganki makauniya ce ita na ce zan ke fa aiki ce ni aiki ce ni ta ganka dai a haka dai aiki ya kamata ka waiwayo ta ce da ce mana sannun ku ko kuwa wanda ya same ka ne ne baka da hankali ne <laughs> to shikenan bari mun dawo sai in sa sai ta rama miki gaisuwa Allah ko insha Allah haka ya ci kafa ce mini da Allah gani da ba ba da so ko da ke ba idan idan babban sa maka kai ba su ba ka tashi dama kai nake jira ka tashi ka samu ka kinsa kuma na ga ka kinsa na samu in gyara ɗakin in gugguge inda ya kura in ajiye komai da inda ya kamata ni haka nake na fi buƙatar shimfiɗa ta haka na fi jin daɗin kwanciya a wannan yanayi da haka masu kin gyara wuce wasu kawai amma da na ga ka yi sabon aure daga kana da mata bai kamata a ce ko ina ya zauna haka ba ya kamata a ce in gyara kinga na lura gaskiya kina da yawan magana haka na gani gashi kina yi kuma ki na lura aiki ne a gabanki mm. to ni kowane mutum kin san a rayuwa yana da al'adarsa yana da abin da kuma ya sabo da shi to ni ina yin baccin rana mm. na tabbata kuma idan kika guna a gidan nan ba za ki banne bacci na da na saba yi ba saboda haka ki tafi gidanku aikin da kika saba ki je ki a can Su hutun da kika saba ki je ki samu abokan yi kuyi a gida in dare yake a dawo ni ki ban huta gaskiya in kin zauna zan samu damuwa amma ta yaya an kawo ni jiya in tafi gida yau me zan ce musu na zo yi ki ce musu ni na ce ki zo ba shi kenan ki je dan Allah ki je ni na ce ki je kawai in tafi gidan mu eh je ki amma in gyara maka ɗakin okay muje gidan gidanmu kenan a kawo ka jiya ka tafi gida yau <laughs> kamata ke haka ba hajiya ne ta ɗauki zafi na san kuma <laughs> ba wani abu ba ne ba ki kula da ita ba ne ganinta ne baki ba malam kaga na ganta kuma ina sane na ga inda take kawai gaishe ta ne ban yi ba ya za a yi kawai daga zuwa na gida ta sani gaba tana bala'i ka ji fa abubuwan da take faɗa yanzu ya kamata a ce ta gaya min wannan maganganu ina kallon ta na wuce ta ai mun yi ido hudu da ita kin gaishe ta ne shukura ki hakuri dan Allah ki daure zama da manya sai an yi hakuri ko ba haka bane ba wani abu da zai faru ki daure mu je ki gaishe ne ta haba ya za a yi tsohon nan ta zo ta sa ni gaba eh akan ne ba komai ki hakuri na san dai abin da take wa kenan har idan muka je kika gaishe da ita za ta sauka za ta yi hakuri ai ba yara bane ai sun san me suke yi haka kawai ta zo tana gaya wa mutum magana? Ya Kaga, ni fa auren nan dama fa ba san shi nike ba. Ballantana a zo a sa ni a gaba. Wallahi in na gaba abu mai yiwuwa bane ni ka san ni dai. Wallahi ina da fushi. Idan na yi fushi kuma ba mai saukar da ni. To. Yanzu dai ki daure mu Da Daure mu je mu gaishe ne ta. Ina so ki kwantar da ni ki tuna saki fuskar ki. Haɗuwar jini eh eh eh haɗuwar jini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 ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barana a siya wurin kamfani na. Alhamdulillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ci hakuri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 jini eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, haɗuwar jini haɗuwar ah. jini